cikin manzilar al-ikhlas kuma muna daraja ta uku eh, mun tsaya a wajen ƙarshen wannan daraja ita ce faɗar eh, malam da yake cewa eh, ikhlasul amali bil khalasi min al amal tsarkake aiki ta hanyar kubuta da saka kowa daga aiki ya bayanin mai yake nufi da kubuta daga aiki ya ce ta da'ho ya siru sairar ilmi wata siru an ta mushahidan lil hukmi hurran min rasmi to mun yi bayanin faɗarsa ta da'ho ya siru sairar ilmi ka bar ilimi ya gudana ta magudanar ilimi yau aiki ya gudana ta magudanar ilimi yake ma'anar wannan shine aikinka ya zama yana mai biyayya ga ilimi aikinka ya zama ka gina shi akan mai Allah subhanahu ta'ala ya ce ka aikata mai manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ce ka aikata idan mutum ya tsaya ya bi shari'a duk aikinsa ya zama aikinsa yana bin shari'a wannan ah, al amri na ubangiji hukmul dini al-amri al-ikhtiyari hukuncin Allah wanda yake na umarni abinda Allah zai ce maka ka aikata mun bayanin bambancin hukmul amri da hukmul kauni ubangiji zai ce ma kai sallah kai imani kai azumi kai zakka ka bi iyaye kada ka aikata kaza kada kai zina kada ka sha giya kada kai ƙarya kada kai munafunci wannan duka hukumun amri ne wani zai bi wani ba zai bi ba daga nan Allah yake bambance a waliyansa daga wanda suke waliyan shaida to akwai hukumun kauni alqada'i wanda Allah baya tambayar ka in Allah ya ce kai ciwo kawai za ka yi ciwo <laughs> in Allah ya ce ka warke za ka warke in Allah ya ce kai arziki za ka yi arziki in ya ce ka talauce za ka talauce in ya baka mulki ya baka in ya karba ya baka ba Allah bai tallafa maka ka ba wa kanka waɗannan abubuwan ba shi Allah shi yake rabawa abin da ya ga dama da hikimarsa to abin da ake so ga mumini ya fahimta shi ne na farko Allah ya kallafa masa ya aiki da wannan hukumin amri bai kallafa masa ya aiki da hukumin qada'i ba Allah idan kuma ka samu in ka samu mulki ko ka samu lafiya ko ka samu arziki ko ka samu ɗaukaka ko eh, ko ka samu haiwa kada ka ɗauka cewa kai kai wa kanka wannan hukumin qada'i ne Allah ne bayar kuma kada ka ga cewa dan ya baka ya fi son ka akan wanda bai bawa ba saboda akwai hikima ciki ka duba mai ubangiji umarce ka kai da wannan aikin amma abin da ya umarce ka da ka aikata da ka bari ya dora maka wannan sai dai kuma da wani abu da ake magana anan da ya ce tasiru eh, tadahu yasiru sayral ilmi eh, wa takuna anta mushahidan lil hukmi wa tasiru anta mushahidan lil hukmi gashi kai ka aikata din ya ce kai imani kai imani ya ce kai sallah kai sallah ya ce kai azumi kai azumi amma dole bayan ka aikata ɗin kuma ka koma ka ga cewa Allah shi ya kaddara maka aikata shi ya nufe ka ka aikata da Allah bai shirye ka ba da baka imani ba da Allah bai baka iko ba da baka sallah ba da Allah bai baka arzikin ba ya baka niyyar yi ya baka ikon yi da baka sadakar ba an fahimci abin da yake faɗa saka aikinka ya zama kayi shi akan ilimi duk abin da Allah ya ce ka aikata ka aikata amma ka san cewa aikata wannan ba za ka iya ba Allah ne ya aikata wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku shi ya halicci abinda kuka aikata wannan daga janibin imani mm. to muka rufe karatu da kuma janibin mu'amala da ubangiji subhanahu wataala duk da ka san cewa Allah ne ya kaddara maka ka aikata duk abinda ka aikata akwai lajabi na mu'amala da ubangiji wanda kuma Allah ya koya mana mana ba da misali tun da aka fara halittar dan adam aka fara halittar adamu alaihi salam ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kaddara annabi adamu ya ci wannan itaciyar da ya ce masa kada ya ci ya hana shi ya kuma gargaɗe shi akan shaidan amma ya kaddara da shi da nana hawa um, uh, Allah ya ƙara musu yadda suka ci wannan abin da ya fito daga ajanda ci kadar Allah amma da suka ci ba su ce da Allah Allah kai ka kaddara mun wannan ba an gane sai suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al Allah mun zalunci mu. mai tarbiyar wannan tarbiya ce an bi Qur'ani za a yi ta ganin ta a yi ta ganin ta a yi ta ganin ta duk da cewa dukkanin aiki sai Allah ya ga dama zai auku sai Allah ya kaddara shi zai faru sai Allah ya nufe shi zai faru akwai aikin da Allah yake kaddarawa yana so akwai wanda baya so mashi'a daban muhabba daban yanzu mulki Allah ya bawa annabi Dawud ya bawa annabi Suleiman ko amma ya bawa Numurudu ya bawa Fir'auna duk shi ya bada mulkin waɗannan annabawan Allah da suka tsaya suka tsaye da addininsu suka yi jihadi suka kafa addini suka kafa waɗannan kuma mutane azzalumai kafirai waɗanda suka ɗauka ma mulkin su suka bawa kansu arziki Allah ya ba mu Luqman kuma ya bawa Qarun Luqman shi ga abin da yake gaya wa ɗansa ga nasiha da yake wa ɗansa ga ga, ga shiryar da shi da yayi shi kuwa Qarun ana kiransa ma zuwa yana aikin hari. yana cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan arzikin ilimi na ne ya bani ya shi bai yadda ma Allah ne ya bashi ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala um, yana raba abin nan ya bawa musulmi ya bawa kafiri ya bawa mushriki ya bawa uh, muwahidi mu'amala da Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ɗauko daga misalin wannan uh, shi sayyid sayyidul istighfar shine a dangana wa Allah abinda ya aikata na alkhairi a ce Allah daga wajen ka yake abinda ka aikata wanda yake ba na alkhairi ba duk da alal haƙiƙa ka yadda cewa Allah shine ya halicci wannan aikin ba ka dangana shi ga Allah subhanahu wataala sai ka ɗauki nauyin ka dangana shi ga kanka ba a dangana abinda yake mara kyau ga Allah subhanahu wataala ku duba sai na Ibrahimu alaihi salam yana siffanta ubangijinsa yace yace alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi yut'imuni wa yasqin yace Allah shi yake shi ya halice ni shi ne yake shirya ta Allah shi yake ciyar da ni Allah shi yake shayar da ni wa'annan duka abu ne mai kyau ko abu ne mara kyau abu ne masu kyau ko amma da ya zo ciwo sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin sai sai sai warkar da ni bai ce kaga yace shi yake halice ni shi yake shirya ta shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni ai kamata ce shi yake sa min ciwo ko shi yake bani waraka amma da yazo ciwo sai ce wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin shi yake warkar da ni sai dangana waraka ga Allah sai danga ciwo ga kansa yace wallazi atma'u an yakshura li khati'ati yawmiddin kuma shi nake kwaɗayin ya gafarta mu ya danga gafara ga Allah sai amma sai ce khati'ati kuskure na zunubi na ni nayi zunubin an fahimta bai ce Allah ne ya kaddara masa ya zunubin ba duk da Allah ne ya kaddara saboda bai tarbiyyar ladabi tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wataala aljannu suna magana suka ce wa inna la najri asharrun urida man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa inna la najri mu sai ba asharrun urida man fil ardi shin mutanen da suke bayan kasa da sharri aka nufe su ba su faɗi wanda ya nufe su da sharrin ba an gane suka ce mu ba mu sani ba ba mu gane ba wai mutane duk waɗanda suke bayan ƙasar nan an nufe su da sharri ne am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu ya nufe su da shirya da yake rushd da yake ita ita shirya abu ne na alkhairi zaka ce ubangijinsu ya nufe su da alkhairi amma ba su ce ubangijinsu ya nufe su da sharri ba kaga da su ce mu ba mu gane ba shin Allah da sharri ya nufi mutanen nan ko da shirya sai suka ce a mu ba mu gane ba mutanen nan da sharri ake nufin su ba su faɗi wanda yake fada ya fada ba tarbiya ladabi ga ubangiji subhanahu wata'ala inna la najri asharrun urida suka bar shi akan majhul ba faɗi wane ne yake nufin ba duk da an san ƙarshenta komai yana komawa ga Allah subhanahu wata'ala amma ba ambata ba ba ce Allah yana nufin da sharri ba saboda in kana neman tsari daga wajen shirin wajen kake zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala cikin fatiha yace ihdinas siratal mustaqim yace siratal ladina an'amta alaihim sai ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka shirye mu tafarki, farki madadaci sai ce tafarkin farkin wa'anda kai wa ni'ima amma sai ce sabanin tafarkin farkin wa'anda aka yi fushi da su waye fushi da su Allah amma ba ba dangana fushin da shi ba wala dhalin waye ya kaddara su bata Allah amma sabta wanda suka bata ba a ce tafarkin wa'anda ka shirya sabanin tafarkin wa'anda ka bacar ba sai aka ce farkin shirya sabanin wa'anda suka bata mu dai wato ba ka dai faɗi wanda ya bacar da su ba an gane wannan shine ladabi na mu'amala da ubangiji subhanahu wata'ala na farko a cikin aikin nan a cikin wannan ne ikhlas ka yadda cewa duk abin da Allah da manzansa suka ce ka aikata ka aikata daidai gwargwadon ka abin da ya ya um, aka hana ku ku hannu maza da yake ma amartukum fa'tuhu mastata fatumihu mastata tum wa ma nahaytukum anhu fantahu duk abin da na umarce ku ku kawo shi iyakacin iyawarku abin da na ku ku hannu wannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne umarnin Allah ne subhanahu wata'ala ma kana li mu'minin la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ati'u Allah wa ati'u rasul <coughs> ah, ga sunan da yawa saboda haka waɗannan ah, umarni na Allah subhanahu wata'ala shine umarni na bin shari'a shine wannan tadahu yasiru sairal ilmi ka bar wannan aikinka ya tafiya akan magudanar ilmi wannan shine hukuncin aiki a shari'a sannan kai mushahada kai kanka ka zama cewa kana aikin nan a shari'a amma kana kai ka kasance tasiru anta mushahidan lil hukmi ka zama kai kana shaida akan hukuncin Allah subhanahu wataala cewa ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara idan bai yarda ba za ka aikata wannan ba sannan na uku wannan mu'amala da Allah subhanahu wataala cewa duk da cewa ka kasance kana shaida ga hukunci wannan ba wannan eh, babin ya kawo magana ba ya kawo ta a karatu da muka a baya duk da cewa ka yarda cewa Allah subhanahu wataala shi ke kaddara dukkanin abin da zai faru to ka dangana masa in kana cikin ladabi na mu'amala da ubangiji duk abin da Allah ya duk abin da kai na alkhairi ka dangana shi ga Allah duk abin da kai wanda yake mara kyau ko yake sabo ka dora wa kanka da zuciyarka da nafsunka da shaidan shi yasa malamai sun hudu ba suke cewa ga magana ta wannan na faɗa ha za ma in kana sawaban fa min Allah in abin da na faɗa daidai ne to daga wajen Allah ne wa in kana khata'an fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu bari'an min al-khata in kuma abin da na faɗa kuskure ne to kuskuren daga waje na yake daga kuma wajen shaytan Allah da manzansa sun kubuta daga kuskure an gani amma hakika alal hakika an kai kuskuren wai kaddara maka kuskuren Allah <laughs> an gani amma ba za ka dangana kuskure ga Allah subhanahu wataala ba so haka wannan shine fahimtar um, shari'a da uh, haƙiƙa cewa uh, za akan haƙiƙa shine ka tsaya kana mushahida cewa komai daga wajen Allah subhanahu ta'ala yake amma kuma cewa komai daga wajen Allah yake bai ɗauke maka nauyin ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata kuma ka bar abin da Allah ya ce ka bari ba kuma zai ɗora maka nauyin abin da ka girba laha ma kasabat wa alaiha maktasabat saboda Allah bai dora maka abin da ba za ka iya dauka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ya dora mana ai bai dora mana abin da ba za mu iya ba ya dora mana kuma idan muka aikata in muka aikata alkhairi muna da lada in muka aikata sharri muna da zunubi duk da cewa alal haqiqati cikin hikimarsa da adalcinsa shi ya zabi wanda zai alkhairin da wanda ba zai alkhairin ba kai dai idan ya zarki alhari ka gode masa ka tafi ba ruwanka da mai yasa Allah ya batar da wannan an gane in ka tambaya to mai yasa Allah ya wannan amsa ya ce amsa Allah ya ce la yusalu amma yaf'alu wa kuma yusalu shi ba a tambayar sa abin da ya aikata to ya zaka yi ya riga ya faɗa maka ya ce shi Allah ya ce ba a tambayar sa, mai yasa yi abin da yi kai za a tambaya an ga saka bata lokaci ne kana sai a ci me yasa Allah ya batar da wannan me yasa Allah ya shirya da wannan me yasa Allah ya sa kai wani alkhairi me yasa babu ruwanka kai dai in ka in ka kubuta gode masa an gane kai gaba shi hikimarsa shi ya san me yasa wannan ya shirya shi ya tafi kai shutar jahannama shi ya san hikimarsa da ya halicci annabi Musa da Fir'auna ya san hikimarsa da ya halicci annabi Ibrahimu ya halicci da Marutu shi sai ki masa da ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manya-manyan kafiran Quraysh hikimar Allah ce babu ruwanka in Allah ya kaddara kai ya fitar da kai ka bi umarninsa ka gode masa in ya kaddara maka ka saba masa ka nemi gafararsa ka dawo hanya wannan shine abin da Allah ya dora maka Allah bai dora maka ka tsaya kana binciken mai yasa yi ba na abun guda uku za a rike a bi shari'a a tsaya a kan sanin cewa Allah ne ke yin komai a cikin rububiyar Allah ba abin da zai faru sai da mashi'ar Allah ma sha Allahu kana wa ma lam sha lam yakun da Allah yake so shi yake faruwa Abin da bai so ba abin da bai ga dama ba zai ba zai faru ba amma akwai bambanci tsakanin abin da ya kaddara da abin abinda yake so zai kaddara abu wanda ba so Allah shi halici iblis amma baya son iblis an gane ya la'ance shi korarsa yayi ukhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila di. fita daga cikin aljanna kai abin jefarwa ne kuma la'anta ta tana kanka har zuwa tashar kiyama wannan akwai kauna ciki mm-hmm. babu amma shi halice shi saka cewar Allah ya kaddar abu ba shi shine yana so ba saka in Allah ya kaddara maka abu sai ka tsaya kai hukunci kai abin da hukunci da shari'a wannan abin da Allah ya kaddara mun abin da Allah yake so ne ko abin da baya so in abin da Allah yake so ne sai ka ce Allah na gode maka da ka kaddara in abin da baya so ne ka ce Allah na tuba ka yafe mun ka koma kan abin da yake so wannan shine eh, ƙarshen wannan babi na eh, Ah, ah, ah, na wannan magana a cikin wannan manzila ta al-ikhlas sai ya ce sai na ƙarshe bayan ya ce an ta da'u ya siru sayar ilmi wata siru an ta mushahidan lil hukmi sai kuma ya ce hurran min rikin rasmi ka zama mutum ya kasance ka kasance ‘yantacce daga bautar zane arrasmu zane sufaye in sun ce arrasmu zane mai sinfi zane shine dukkanin abin da ba Allah ba yanzu in ka ɗauki pencil ka ɗauki takarda kai zane ko ba gashi nan kana ganin ba in ka ɗauki cleaner ka goge shi yana goga ko bai goga yana goga kaga ashe um, ba wani abu ne wanda yake dawwamamme saboda duk wani abin da ba Allah ba tasirin kudurar Allah ne da iradarsa idan Allah bai ga dama ba ba zai ba zai kasance ba shi yasa dukkanin abin da ake gani a duniya duk abin da za gani a sammai da kasai ba wani abu ba ne illa alama na cewa akwai wanda ya samu da shi ina an gane saka dukkaninmu nan zane ne dukkaninmu nan zancen banza ne in Allah ya ga dama ba zai halicce mu ba in ya ga dama yau ina sai ce babu kai Ta tafi shi zai samar da kai shi zai kawar da kai kuma kuma zaka jafan an gani ba ɗaya ba ba biyu ba an samar an an kawar to mutum ya kubutar da kansa daga bautar wani Allah shine yace wannan uh, da yace uh, hurran min rasmi ka fitar daga bautar zane ai ka fitar da kanka daga bautar wani Allah kada ka nemi kada kai wani aiki abu don neman yadda su ko kai wani abu don gudun zargin su ko ka ɗauka cewa za su yi maka wani abin da Allah bai maka ba ko ka bar abin da Allah ya ce yana so don saboda ka ba abin da suke so kowane ne kowane ne ko mahaifanka ne abin da Allah ya ɗora maka a kansu biyayya mahaifinka ko shirka yake Allah ya ɗora maka biyayya ko shan giya yake Allah ya ɗora maka biyayya bai yadda kai musu rashin biyayya ba amma Allah bai yadda ka bi su akan saba wa Allah ba an gane ko mm-hmm. in ya ce zo ka zo ka sha kada ka sha amma dan ka gan shi yana shan giya kar ka zage shi mahaifinka kada ka zage shi Allah bai baka wannan damar ba an fahimta ko mm-hmm. to saka mace fita da kansa daga bautar ar-rasmi yace wa muraduhum bir rasmi abinda sufai suke nufi da rasmu masi wallah duk abinda yake ba Allah ba subhanahu wata'ala fa kulluhu rusum dukkanin zane ne kamar zane ne da aka yi da fensil wanda za a zo da eraser a goge ya bata ba wani abu ne wanda yake dawwamamme fa inna rusuma hiya al-athar su fa zane fa tasiri ne yanzu idan ka zo kaga takarda ga an an zana wani tsuntsu a kai ai ka san dai tsuntsun nan ba shi zana kansa ba ko wani ne zana shi zaka tasiri ne na wannan tasiri ne na wanda ya zana zaka dukkaninmu gabaki daya tasiri ne da wajen Allah subhanahu wa ta'ala wata kunu bi qalbika ma al qadir al haq wahdahu ka zama zuciyarka tana tare da ubangiji alƙadiru alƙadirul haq wanda yake alƙadir da gaskiya wato shi kadai la ma'a asari qudratihin da cihiyar so ba tare da tasirin kudurarsa ba wacce ita zane ne wato dukkanin abin da ka gani ba Allah ba tasirin kudurar Allah ne to yaya za ka bar shi Allah mai kudura ka je zuciyarka tana tare da abin da eh, yake tasirin kudurarsa to wannan shine magana ta ƙarshe a cikin wannan manzila ta uku a cikin al-ikhlas eh, wacce ta kunshi eh, kubuta daga aiki ya ce ta hanyar abubuwa guda biyu ta taddahu yasiru siral ilmi siro an anta mushahidan lil hukmi hurran min riqir rasmi Sosai manzila ta gaba za mu shiga yau da bidnillahi subhanahu wata'ala ita ce wa iyaka nasta'in daga cikin manzilolin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in akwai manzilatu tahdhibi wa tasfiya manzilar tahdhib da tasfiya tahdhib shine rairaye abu da gyara shi gyara a tasfiya tsarkake shi ya zama garo-garo. Eh, ya ce wa huwa sabkul ubudiyya min kiran imtihan طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش shine aje a jefa ibadarka ka jefa ibadarka ka tantace ta cikin wato um, um, wajen jarrabawa ka shigar cikin jarrabawa saboda me saboda ka cire duk abin da yake cikinta na dauda duk abin da dauda da yaudara ya zama ya fita daga cikin ibadarka kamar yadda ake daukan karfe a jefa shi a wuta dan a fita da dauda da ke cikinsa kuma dukkanin mutum ko wanda yake son ya samu dauka ko samu ƙarfi sai an jefa cikin wannan jarrabawar in ka samu jarrabawar shi Ko manzo ubangiji sun da yake cewa ashaddun nas eh, bala'an al'ambiya. mafi tsananin mutane da ake jarrabawa annabawa annabawa sun fi kowa shan wahala sannan kuma wanda suke binsu wa'inda suke binsu sai ka ga mutumin da yake saban Allah ya rayuwarsa mai sauki Allah bai jarraba shi ba saboda ranar azaba tana gaba su a nan ake jarraba su <clears throat> ake wahal da su Allah yake tsarkake su saboda saboda sun fi kowa wahala kamar karfan da ya fi kowanne shan wuta ne yadda zinar fi kowanne shan wuta ya fi kowanne kyau haka su wahalar su ta sa suka fi komai tsarki kuma cikakken tsarkin nasu shi zai sa su fi kowa daraja a cikin aljanna tare da don aljanna ba wanda ke kusantar ubangiji sai wanda ke tsarkaka sannan bayan an tsarkake mutane din kowa da irin tsarkinsa wani tsarkin ya fi wani shi sa wata darajar ta fi wata a kusanci da ubangiji su mata a cikin aljanna to kala sahibul manazil sai manazil yace at-tahdhibu mihnatu arbabul bidayati wa huwa shari'atun min riyada ya ce wannan gyara da ake cewa gyaran aiki jarrabawa ce ga waɗanda suka fara ɗaukan wannan hanyar muridai abu ne mai wahala gare su gyaran zuciya da gyaran aiki amma kuma abu ne wanda yake wato hanya ne ta farki ne da waɗanda suka saba riyada misali da zan baka yanzu yau sai ka ce bari ka fara zuwa jin kai exercise baka taba yi ba in ka ji sabuwar ka akan wannan treadmill din a ce ka tafiyar kai dan gudun kilomita biyar ko kilomita ɗaya kilomita ɗaya ka fara kilomita ɗaya nan in ka gama sai ka dinga nishi kenan kana haji gwiwar kana ciwo ko jikinka kamar an maka duka gobe sai ka koma kai jibi ka koma kai gata ka koma kai wani lokaci sai ka ga sai kai kilomita ɗaya nan kai ka ji kamar baka yi ba ko ba ka ba sai ka zo ka fara kilomita biyu ka zo kilomita uku saboda me idan mutum ya saba ya saba ya saba abin da yake masa wahala da to komai a duniya uh, ko aikin duniya ne ko karatu ne ko menene sanda za ka fara wahala ne da shi in ka saba ka dinga yi ka dinga yi amma idan mutum ya ce in ya fara abu ya wahala ya bar shi bayan wata ɗaya ka sake wannan wahalar canar hmm. amma in kai yau ka koma gobe ka koma jibi ka koma gata sai ka ji abin nan ya zama maka jiki to haka tsarkake aiki da tsarkake zuciya abu ne mai wahala ga waɗanda suka fara amma ya zama shine tafarki ga waɗanda suka yi wa kansu eh, training akai riyada shine ce yuridu <coughs> abin da ke da wannan magana annahu sabun alal mubtadi cewa shi tahdhib abu ne mai wahala ga wanda ya fara wannan hanyar ta sufanci fa huwa lahu kal sai zama kamar jarrabawa gare shi eh, wa tariqatun lil murtad alladhi qad marrana nafsahu hatta tadat qubulahu eh, wan qadat ilayhi kuma ya zama amma ya zama hanya ce ga wanda yake ya saba wanda ya riga ya tarbiyyantar da zuciyarsa akan karɓarsa kuma ya zama mata al'ada ya zama masa al'ada yanzu ko karatun qur'ani ne idan mutum ya saba ko yaushe yana yi sai zama ya masa sauki kullum ya san ka saba kullum sai zama ka sauki yin azumi sai zama masa sauki yayi saboda an an wa zuciya ana ta ta daina fushi ana koya mata ta dau hakuri ana koya mata ta daina hasada ana tankwara ta ana tilasta ta ta bar abin da take so jihadi ne wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inal jannata hiya ma'awa wanda ya ci tsoron gamo abin sai ya hana ransa abin da take so manzo da ce shine babban jihadi bayan ranar uku da an je an gama wahala an dawo kowa ya ana abin nan sai ce yanzu muka bar mun gama karamin jihadi saura babba hmm. suka ce ya rasulullah yanzu wannan wahalar da muka sha akwai wani jihadin da ya bi shiga wasu akwai shine yaƙi da nafsinka ka hana ta abin da take so ya karanta wannan ayar wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa saka sufanci jihadi ne yaƙi ne da zuciya baka da maki da ya wuce zuciyarka da shaida zaka yaƙi da ita um, shine a uh, tasawuf to <clears throat> yace wannan tahzib din shi ma daraja uku ne a darajatul ula darajar farko tahdhibul khidmati Allah ya khali jahala wala ya shubuha ada wala ya kifu indaha himma shine wato gyaran ibada hidima hidima hidima da kake wa Allah subhanahu wa ka gyara ta ya ake gyara ta abu guda uku ake so kai hankali da su waɗanda za su ɓata maka wannan ibada taka. Na farko shi ne jahirci ya je shiga ciki. In an ce kada jahirci shiga ibada ka me ma'ana ka yi ta a kan ilimi. Na biyu kada al'ada ya zama ya gurbata ta zan yi bayani amma kafin mu zo bayani yanzu misali ne ah, yanzu akwai ah, mutane da suke yin azumi saboda slimin ko kuma wa slimin suke yi ba amma suna azumin nan suna azumin sai azumin zama musu jiki ya zama sun zama kamar addicted ko ya zama cikin su ma ya zama haka ba ma sa son cin abincin ko ba haka ba in tashi da safe shi sai sai azumi to kai hankali kada ya zama azumin nan da kake yi ba dan Allah kake ba dan al'ada kake an fahimci abin da yake bada za ka iya yin ibadar amma ya zama kana yi ne dan ya zama maka al'ada ko dan ya yi daidai da abin da ranka yake so abin da ranka yake so saboda sai ka ga mutum mutum misali sai ga mutum yana son yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau to yana yaban nan yana yaban nan sai a kiran sallah shi sai ya ce ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa a lokacin mai Allah ya ce idan nuja lis salati <laughs> fas'au ila dhikrillah maimakon ya tashi ya tafi sallah ya zauna yana yabo wannan ga ashe shi san ransa yake yi ba abin da Allah ya ce ya ba an fahimci bambancin an fahimci yadda al'ada take shiga cikin ibada hmm. idan mutum <clears throat> kuma yana kawo misali yana kawo da akwai misali da za a kawo da za su nuna abin da yake nufi da irin wannan mutum ya hankali ya zama cewa ibadan nan fa Allah yake bauta ba ransa yake bauta ba abin ba bai san zuciyarsa yake bi ba saboda Allah yake a kowane lokaci duk abinda Allah ya ce a yi a lokacin sai amsa labbaika a wannan lokacin muna zaune muna ana gani a makka ko a madina ana masallaci an mutum yana karatun Qur'ani nafila ne a ce ga gawa nan za a yi sallar janaza yana da awalarsa da komai mm. ana sallar janaza yana karatun Qur'ani to ka ajiye kai sallar janaza ka ci gaba mana karatu mm. <laughs> duk da ba wajibi bane nafila ce da nafila amma a wannan lokaci ga sallar janaza wata musulmi ana yi ka tashi kai sallar janaza sai ka koma kai sallar ka an fahimta ko to duk irin wannan idan kuma wato abu ya hadu da jahilci sai zama matsala sai zama matsala yanzu akwai mutane sun saba muna faɗa mata yanzu ko wacce shiga gari mace tana jira da tana sai ta ci shawwal ana cewa an yi sallah washe gari eh, wannan ke ina sai ta shawwal ba ta fara mu wanda ta wanda yake kanta na haila ba ta yi haila kwana biyar amma duk wata mace in ka samu yanzu in dai ana yin sallah ta fara azumi kace azumi kake ba za ta baka na ramuwa ba sai ta shawwal take kuma su ce wannan ba ɗora mace ba wanda yake wajibi a kanta ba ba wanda yake na shekaru wanda ta yi guda biyar shida da ta sha ta tala sai ramadana ya kusa kace wai ana cewa wai ai ana bi na azumi guda kaza waje da kafin sannan ta yi azumin litinin da alhamis ya fi hamsin amma ba ta rama na kanta ba saboda <laughs> ina fata an fahimta kaga to duk wannan su ne wajen gyaran aiki mutum ya hankali abubuwa ne suka shiga cikin aiki wanda mutum a zahirinsa shi ba zai fahimta ba sai ya tsaya ya yi tunani akan wannan gara maza ne ya zo don Allah mata idan ba a ce kada a yi ta shawwal ba amma idan an sha ruwa azumin farko inda za a yi azumin to a rama wanda yake wanda yake nauyi in an yi an gama an sauke wanda yake nauyin kanku to duk wanda kuka yi nafila zai kai amma mutum ya dinga hucin jaki da kaya aka bai sauke abin da Allah ya dora masa ba ya je yana neman uh, wani abu na lada wanda akan wancan Allah zai tambaye ku ba akan wannan ba Allah ba zai taba tambayar ka mai yasa baka yi tashin wannan amma zai tambaye ki mai yasa baki rama azumin da azumin Ramadana da kika sha ba an gane ko to yace uh, na ce an gane ban ji ansa ba hmm. to ya ce ai taflisul ubudiya wa ha min hadhihi al-anwa' thalatha ai a tsarkake ibada a wanke ta a kakkaɓe ta daga wayannan nau'i guda uku wa hiya mukhalajatul jahala shine cakuda da jahilci wa shawbul al'ada da gurbatar al'ada wa kofi himmatar ɗalib'in jaha da kuma takaitar himmar wanda yake neman Allah akan wannan ibada to ga bayanai da za a yi annawul awwal na farko muhadatul jihad shine cakuda cakudan mutum da jahilai fa innal jahalata mata khaladatul ubudiyya da hal abdu ghayra mawridiha ita shi jahilci duk sanda ya cakuda da ibada sai bawa ya kawo ibada ba inda ya kamata ya gudanar da ita ba. Wa wada'aha fi ghairi mawdi'iha ya ajiye ta ba a inda ya kamata ya ajiye ta ba. Kamar misalin azumin da muka bayani. Kawai an ce an ce mace sai ta kawo azumi guda shida amma ba ta rama guda ɗaya ba na Ramadana. Kaga an yi ibadar ko amma an ajiye ta ba a inda ya kamata a ajiye ta ba. Wannan azumin na farko kamata ya zama an rama, duk da cewa Allah bai ce lalle a rama azumin mace a cikin shawwal ba. Cewa fi ayyamin uhar kawai kowace rana za a iya. To amma yanzu dan Allah waye ce wa mutum inda za ta yi azumin waye ce mata za ta wuce shawwal ba za ta mutu ba. in dai har za a azumin to a sauke nauyin ina fata an gane mm. to ya ce <clears throat> wa fi'li hafi gairi musu haqqiha ko aikata ta ba a inda ya kamata a aikata ta ba mutum bai sallar azhar ba bai sallar ko bai sallar ko bai sallar isha ba mm. amma zai tashi na nafila raka'a dare <coughs> nafila raka'a dari din nan ba ta dauke maka nauyin sallar nan raka hudu da baka ba sai Allah ya tambaye ka ban ce ba zai baka ladan nafila ba amma sai ya abin sai an tambaye ka sai ya tambaye ka me yasa nace kai sallah sallar isha kake kai sallar nan kuma kuma kana nan da zunubin barin sallar nan idan baka tuba ba Allah zai kama ka da shi sai dai in ya ga dama ya maka afuwa hmm. an gane so haka mutum kamar da maza Allah yake cewa la ya taqarrabu ilayya abdi bi mithli maftaratu alayhi babu wani abin da bawa zai yi ya kusance ni wanda ya kama da abin da na wajabta masa da shi sai ka fara kawo abin da Allah ya dora maka duk wani kaje kana zikiri kana wasifa kana lazimi amma baka tsaye da sallah ba baka tsaye da azumi ba baka ba da zakka ba baka yi hajji ba baka yi abin Allah ya ɗora maka ba duk wannan abubuwan da ake yi na na firfilo na zikiri da askar suna da kyau amma menene neman ah, abin da ne neman ah, neman lada ne ba abin da Allah ya ɗora maka ba. Kuna ɗora maka ba. Yanzu ka je ka samu aka maka wani leshi mai kyau, mai tsada kana son kai kwalliya. Amma mai amfanin tufa? Me yasa muke sa sutura? Me amfanin tufa? ce al'aura. Ko? sai a kawo maka leshi mai tsada amma irin nan na cikin nan sai mace ce shi ɗinka zani da mayafi tana yawo duk jikinta a waje ta sa tufa mai tsada ta yi kwalliya amma bata suturce al'aura ba an gane abin da ake faɗa to haka to shine hukuncin mutumin da ya bar abin da Allah ya dora masa ya bi abin da yake kwalliya ce kai amma leshi nan yana da kyau amma fa ga ciki duk a waje ana gani ai ba su cira ko mm. an yi kwalliya amma babu su cira to shi wannan wajibi shine matsayin su cira in kai su cira sai ka ƙara da kwalliya an gane in ya sitirce maka jiki to kuma ka samu mai kyau yana da kyau amma dukkan tufa in za ka yawo ana ganin jikinka ta cikin tufan nan to ba ta da amfani ko tana da amfani to haka ya kamata mu'amalar mu da ubangiji subhanahu ta'ala mu fara ɗaukan abinda da Allah ya dora mana mu yi in ka kawo abin da Allah dora maka to sai ka ƙara da nafila shi yasa ba sai da ya faɗi <coughs> ba ba kusanta ta da musamman ya wajabta min sannan ya ce walayi zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bayan ka kawo abinda ya wajabta maka to sai kai ta dora na kai ta zikiri kai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta istighfari kai ta wasifa kai ta zikirin juma'a kai ta yin um, sadaka kai ta yin azumin nafila kai ta yin umra kana ta yi saboda Allah ya ce hatta uhibbahu har sai na so shi hmm. shine har zuwa ƙarshen hadisi idan na so shi zan zama jinsa da yake ji da shi na zama ganinsa da yake gani da shi na ga hannunsa na zama hannunsa da yake tamka da shi na zama kafarsa da yake tafiya da shi idan ya kira na amsa masa idan ya tambaye ni na biya masa bukata in ya taho waje yana yana tafiya na taho wajensa a gurguje duk wannan cikin wannan hadisin man adani waliyan fa adantu bil harbi saboda haka farko shine mutum ya tabbatar cewa Um, jahilci bai shiga cikin aikinsa ba wa fa'ala fa'alan ya tadidu anna hasalah wa hiya ifsadun da khidbati wa ubudiyyati sai mutum ma ya aikata abubuwa yana gani kamar gyara ne amma sai su zama abubuwa da suke bata masa aikinsa um, um, da ibadarsa bi an ya taharraka fi mawdi'is sukun inda ya kamata ya zauna ya tsaya sai ya motsi aw yaskunu fi mawdi'i taharruk ko kuma inda ya kamata ya ya motsi sai ya tsaya au yufarrika fi mawdi'il jam'i wa yajma'a fi mawdi'il farq ko ya rarrabe a mawdi'in inda ya kamata a tattare a haɗe ko kuma ya haɗe a inda ya kamata a rarrabe au ya tsiru fi mawdi'i sufuf sufun au au au ya sifu fi mawdi'i tayrani ana san eh, sufun ne anan ko ya ko ya tashi sama a inda ya kamata ya tafiya a cikin ruwa ko ya tafiya a cikin ruwa a inda ya kamata a cibiya sama ma'ana dai ya ce ko kuma um, au ya taƙaddam fi mawdi wuquf au ya kifa fi mawdi taqaddum ko ya gaba ya motsi ya gaba inda ya kamata ya tsaya ko ya tsaya inda ya kamata ya gaba ma'ana dai mutum ya ajiye ibada a inda bai kamata ya ajiye ta ba ko kai abu ba akan lokacinsa ba hmm. ko kai abu ba akan siffarsa ba ko kai abu akan abin da bai dace ba shi yasa duk abin da mutum zai yi shi akan ilimi in an tambaye ka mai yasa tijjaniya mai yasa aka ce ku dinga yin zikiri da salati da isifa mai yasa aka ce ku yi da asuba ku yi da la'asar sai ka ce Allah ya ce wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al bil guduwi wal asali wa la takun min al-ghafilina Allah ne ya ce mu yi da asuba mu yi da maraice shi yasa muke a wannan lokacin me yasa kuke zikirin juma'a kafin magarba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace sa'ad da tafi kowace albarka tafi kowace lada a cikin mako tace wannan sa'ar karshe kafin faduwar rana ranar juma'a shi yasa a wannan lokacin muke la ilaha illallah <laughs> ina fata ka gane mm. to in ka sa abin da kake yi in wani ya je can yayi wa'azi ya ce ai dan bid'a ne dan kaza ba abin da ya dame ka mm. zalika mablaghuhum min al-ilmi wannan shine iyakacin isa na su kuma alhamdulillah yanzu muna cikin lokaci an samu malamai na sunna salafiya sun fito suna faɗa sai ka ji malami na cewa <clears throat> yanzu wannan la ilaha illallah nan da al'asar la ilaha babu masu yi sai yan tijaniya mm. saboda an karanto hadisan an gani mm. an ga cewa ba san zuciya ba mm. duk abin da aka yi an yi shi akan sunna an yi shi akan hadisin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bil gudu wal asad nan ta da yawa cikin Qur'ani fi buyutin adina Allah an yuzkara wa yurfa fi hasmuhu yusabbihu lahu fi bil gudubi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi Wai iqamis salati wa ita'iz zaka ya yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar cikin sautin hajji ga sunan sun zazo a qur'ani saka lokutan hajji da zikirin da za a yi da lazimin da ake yi da lokacin da ake yi kowanne in ka duba akwai ayar ƙur'ani akwai hadisin manzon kuma shine wajibin abin da ya kamata ka yi cikadi duk wani abu da aka ce wani sharadi ne in ka gan shi a qur'ani da sunna zaka iya bin sa ka bi shi ba wani waɗannan su ne abin da suke eh, lazimar da itikad kamar yadda maulana eh, sheikh ahmad da ya faɗa ana so a duba littafin maulana sheikh sharif ibrahim saleh hakikatu tarikati tijaniya duk za a ga waɗannan abubuwa saboda haka mutum abin da mutum zai yi balle waɗanda suke shiga harkar sufanci harkar ɗariƙa a haɗa da ilimi mutum abin da zai yi ya ilimi ka tambayi malamin malam me yasa ake kaza zai gaya maka me yasa aka ce ka ce kaza zai gaya maka me yasa aka ce ai a lokaci kaza zai gaya maka idan ku ba zai iya gaya maka ba ta wajen wanda zai gaya maka kada ilimi kada eh, eh, eh, jaice shiga yace fal khidmatu ma lam yasabha ilmun sanin bi adabiha wa huquqiha ghayra ilmi biha nafsiha kanat fi madannati an tub'id sahiba kuma sannan ita ibada ita hidima sai fa ana da ilimin ladabinta da haƙƙinta ba ilimin ce ta kanta kadai ba yanzu idan an koya maka sallah ka san yadda ake sallah an ce sallar azahar raka a hudu ce za ka tashi za ka yi awwala za ka tashi za ka yi kabara harama za ka yi fatiha za ka a shiga saka a sirri duk an koya maka sallah to amma ladabin ta fa haƙƙin ta fa Allah cewa qad aflaha na Allah hum fi salatihim ona. wa'inda suke khushu'i a cikin sallah Allah ya ce sun rabauta sune da kashe ce ulaika humul warithuna alladhina yarithuna aljannata hum fiha khaliduna sune wa'inda suke magadan aljanna za su dawo a cikin ta can kuma yace fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ya tsine wa waɗanda suke sallah amma suke rafkanwa a cikin sallar su ba kawai waɗanda ba su yi sallar ba ne. Sallah ake yi, amma hankalin mutum baya kan sallah Allah ya tsine masa. Saka ashe don ka san sallah azhar raka hudu ce ga yadda ake yin ta. Idan baka tsaya ka san me ladabin sallah ba, me haƙƙin sallah in ka tsaya gaban Allah, to akwai abin tsoro cewa za ta iya nisantar da kai wa in kanat har ta taqarrub ko da nufinta nufinsa kusanci ne ka sallah da niyyar kusanci amma baka bulla da binta ba ka je kana tunanin wani abu kana nan kana ganin kana ibada amma ka jefa kanka a cikin me sinuwa me ya kawo jahirci rashin sanin adab na ibada da haƙƙi na ibada wala yanzu hubutu thawabuha wa ajruha fahiya illam tubidhu anil ajr wa thawab abadatu min al manzilati wal kuma ba lallai wai sai an zubar da ladan mutum bane akwai rashin ladabi wanda watakila ladan za ka samu ladan aikin amma kuma ba za ka samu kusanci ba kuma kai kusanci da duk abin da kake nema da ibadar abin da kake nema da aikin ka shine ka zama kana cikin makusantan Allah <coughs> subhanahu wataala so haka ilimi da ka in ka san ibada kuma ka san ladabinta ka san haƙƙinta ka bata adab ɗinta da da hukunta to kana ƙara kusantar da kanka da samun ladanta da kuma samun kusanci ga ubangiji eh, subhanahu wataala wala yanfasilu masa'ilu hadhihi aljumla jumla illa bi ma'rifati khassa bi billahi wa ba kuma ba za a iya rarrabewa wannan jumlar ba sai da ma'arifa keɓantacciya ga Allah subhanahu wata'ala da umarnin Allah subhanahu wata'ala mahabbatin tamma lahu da kuma cikakken soyayya ga Allah subhanahu wata'ala wa ma'arifatu bin nafsi wa ma minha da kuma sanin annafsu da abin da yake cikin ta na illa da aibi so nau'in farko kenan jahilci a nau'u sani nau'i na biyu da ya kamata a kaucewa in ana gyaran ibada shine shobul ada wa huwa an yumazijal ubudiyatu wa huwa an yumazijal ubudiyata hukmun min ahkami awaidin nafsi takunu munfadda laha shine wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen nafsu abinda rai yake so ya zama ya cakuda namazaj eh, shine gaya um, gauraya da ibada ko mai burda yana cewa aminta amin kuri jirani bidi sadam yace mazaj ta jam'an jara mai mukwalace bidami kan kake gauraya eh, eh, hawayen da yake kwarara da idanu kake gauraya shi da jini to wato sai zama wani wani al'ada ya gauraya da wannan ibada yake cewa wasahibuha ya ha kurba wa ta'a ma ta yana yana ganin cewa a itikadi su cewa wannan kusanci ne da ta'a kamar a ta da sau ce kamar wanda ya zama azumi al'adarsa ne masara azumi al'adarsa ne ya mai da azumi al'ada wata marrana alaihi ya yi wa kansa trenin a kansa fa'al nafs ya zama cewa eh, zuciyarsa ta saba da azumin ya zama masa jiki misali da muka bayar ko akwai su ko akwai mutane da azumi ya zama su jiki ko idan ma suka ci abincin sai ma su ji ciwon cikin suna ciwo ya zama musu jiki to ya ce da laha adatan tataqadaha ashadda ibtiga ya zama wannan abin ya zama al'ada ne ga nafsin ta wato ta zama eh, wato nafsinsa tana tsananta oh, wannan al'adar ya zama ta zama jiki ya zama addicted ko da turanci ana cewa addiction eh, ya zama addiction ya zama addiction yace fa yadhunnu um, anna hadha taqadi mahd ubudiyya sai ya fara tarin cewa ai wannan addiction din shine tsantsan ibada yace wa inna ma huwa taqadul al'ada amma ba wani abu ne kawai illa hukuncin al'ada abin da ya zama masa nature an gani a wato bambanci abin da yake yana zuwa wajen ka natural da abin da yake na ibada duk abin da yake zuwa wajen ka by nature ranka haka yake so kai to ba dan Allah wato ya kamata ka tabbatar dan Allah kake <coughs> ina fata um, an gane hmm. kuma wannan har haca bari haca barin abu akwai mutumin da in ya ji warin giya sai sai ji kawai amai yake hmm. sai bar shan giya amma ba dan saboda Allah ya ce bari ba dan kawai tana sa shi amai a hmm. gane da babu abin da zai sha kaga wannan al'ada ce nature ne amma ba ibada ba ina fata an gane cewa zaka wato rarrabe ba abin da yake eh, nature da abin da yake ibada yace alamu ta ce alamar wannan annahu idza urida alaiha ta'atun duna zalik shine in aka kawo wa mutum wata da'ar ba wannan ba wa aisar min ta ma fi ta ma wannan sauki hmm. wa ta masa ta kuma wannan maslaha lam yu'athirha isaraha lima tadatu alwalfatu ba zai ba ta wannan tasiri ba saboda abin da yake na al'ada yanzu kaga akwai mutumin da yana kullum za ka shiga karatun Qur'ani ko kullum yana sallah amma baya biyayya ga mahaifinsa an gane abin da shi ransa yake so shi yake yi ina fata an gane da ake so shine ka kashe zuciyarka ya zama kai da take so shine da Allah yake so ba wai kana kallon girman sa ko yawan wani kuma yana yawan kyauta kuɗi za ka sha bayarwa amma ba za ka same shi yana da girmama zumunci ba an gani ko kuma za ka shi na tsayawa ya tsaye da sallah akan lokaci ba sarka eh, ita ibada ya kamata ya zama an gina ta akan mai Allah yake so a yaushe yake so a yi a yaya yake so a yi a ina yake so a yi to sai ka yi ba abin da ranka ko da ranka baya so to me yasa ake cewa gyara saboda wani abun ba shi ranka yake so ba <coughs> amma yanzu yanzu kamar mu kunna faɗa yanzu ni azumi ba ba ibada ta mace da ina da hausa. amma in ramadana ya zo zaka sa zuciya da zaka yi azumin saboda mai saboda a lokacin nan Allah cewa ya kai azumi kuma za ku koya wa ranka cewa ko kina so ko ba so in dai ba ciwo ne ya tashi ba dole za ka yi azumin nan lokacin har ya zo yana so yana hangen ramadana yana ƙaunar ramadana yana begen ramadana lokacin sallah wani yana jin nauyi amma ya gyara ya tilasta zuciyarsa kamar da mazala ke cewa ƙoratu aini fissala sala sanyi idaniyata a cikin sallah ya zama idan an yi sallah mutum jira ke kawai ji next yaushe za a sake kira sallah dan yi sallah Allah yana idan sallah jira yake wata sallah ta zo saboda mai saboda yana so ya tsaya a gaban ubangiji sai wannan sallah to haka shi wannan tahzib yake to amma yana da wahala daga farko to amma aka tilasta wa zuciya aka aka aka garata aka aka training ɗinta sai ta saba kamar yadda mai exercise ɗin nan da yake zuwa rana ɗaya ji wahala in ya dinga zuwa kullum zai zo ya ƙara to eh, ya kawo misalin wani wanda ya yi hajji ba iyaka cikin sufaye ya haji ba iyaka yana kullum yana zuwa amma bai san cewa shi san zuciyarsa yake ba sai ran da mahaifiyarsa ce kawo mata ruwa ya ba ta ruwa ta sha sai ji wani abin da dan nauyi a zuciyarsa sai ya san to ashe lallai hajjin nan da yake kawai san zuciyarsa yake ba ba san Allah in dai ya ba mahaifiyarsa ruwa an an zo aikin hajji yana jin daɗi zai tafi aikin hajji duk wahalar hajji da kuɗin da zai kashe da zuwa arafa da zuwa jifan shaidan da zuwa da wafi da duk da sa'ayi murna yake zai je aikin hajji amma mahaifiyarsa ce ba ta ruwa sai ji wani abu a zuciyarsa to lokacin ya tuhu kan zai ce anya ko wannan abin aikin hajji na dan Allah nake ko san zuciyata nake ina son da aikin hajji kuma mu ta dubawa da yawa za ka tashi ka tafi kai tafi kullum kana umrar ramadana ya zama maka al'ada makwabcin makwabcinka yana kwance ba shi da lafiya ba za ka biya masa kudin asibiti ba makwabcinka ya mutu ga ɗansa maraya kana kallonsa ba za ka kula da shi ba amma za ka ɗauki kuɗi za ka je ka kwashe ka je ka je ka biya hotel ka je ka yi umra ka tambayi kanka wannan abin da kake yi kana bin son zuciyarka ne ko ko kana bin abin da Allah sun a wannan lokacin wannan kuɗin menene fi maka amfani kayi hmm. hajjin kayi umra kai wannan kuma gashi abin da Allah ya maka uh, kalla balla uh, uh, uh, yatim wa la tahadduna ala ta'amin miskin wa ta'kulu turatha wa akla lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma Allah ya gane da mu to zamu shiga mako mai zuwa eh, nau'i na uku ruqo fi himma inda al-khidma sannan mu shiga daraja ta biyu wacce take tahdhibul hal dama wancan mun tahdhibul hidma daraja ta biyu ita ce tahdhibul hal daraja ta uku ita ce tahdhibul qasdi wanda shi ne da shi za mu kammala karatun wannan manzila ta tahdhib wa tasfiya